من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شافوا شي يقول وقت رمضان 1435 لا 1431 وغير يعملوا بتبعي ما جديد بشافوا قولي سبتمبر 2010 باطنية جبل بريشة في الإيجان عقيدة السلف الصالح وشيخ المحدث محمد الطيب بن ساق الأنصاري المدني رحمه الله تعالى مجلية لتعقل وجوه الدين الإسلامي ولو يعشق من فهذا ما نعتقده وندين الله في أسمائه وصفاته بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة ولم يزل مجاهدا في سبيل الله حتى كمل الله به الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم استأثر به ربه وألحقه برفيق الأعلى وفارق الدنيا وأهلها وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به وحتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين وأن معنى محبته صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا إكراهه ولا والغلو فيه ورفع وعمل عملا بالدين التي أنزله الله عز وجل بدعائه والاستغاثة به وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل وأن الاستغاثة به فضلا عن غيره من الأولياء وأصحاب المشاهد شرك بالله والتعلق بغير الله تعالى بجلب خيره أو دفع ضره استقلالا أو توصيف الشرك gane ba gai eh ko tugu ko jilita tinna usul din islami yuyi alasirat da yuyi ko ba za mana ma'ana taqiduhu wa yaqida ayyo ونجين الله في أسمائه وصفاته لما يلاجع ديني أسوتي كثير سونجي أسوتي بصفاتي أسوتي بلا تكييف يا ذا كيف هي صفاتي أسوتي دنا wala tashbihin imela sifa ya bi wandun da miniyan halittu shi ba wala tamthilin imeji kusan kwacha wala ta'tilin imen yuya kama qala ta'ala kalla sai la ya gar laysa kamithlihi shay'un huwa as da coci mai wu umaili wanda shahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu bi majiri ila annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya coci yo kuma ke yi kishuna ila jami'i sakaraini na bayan halitta shi bayan jini ga gani bai da hanji shi bi ma'ana jini wa jinsu wa annahu ballaga zai fada annabi sallallahu alaihi wasallam wayawu وأدى الأمانة بما أمانة ونصها الأمة وما نصيها جعلوا موجي ولم يظل مجاهدا في سبيل الله أنا مكو كيابا وكيابا كيابا كيابا حتى كمل الله به الدين هل كيابا دين لا كما قال تعالى كما تشوفوا لا تشوفوا اليوم أكملت لكم دينكم من النمات من النبي دينكم يا إيه وأتممت عليكم نعمتي ما نعمة من أدها سبع إيه ورضيت لكم الإسلام دينا ما إذا جاء دين يوم نفسهم أديننا يا دينا ثم استأثر به ربه شيء عليه صلى الله عليه والحقه بالرفيق الأعلى وجلد رفيق الأعلى وشاهد هدلي وفارق الدنيا وشاهد شيء وأهلها الذي في جونه وأنه لا يؤمن أحد لا نور من إيمان وهم حتى يكون هواه الله تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم سي كثير مزا إذا أدنير بينا نبي صلى الله عليه وسلم بينا وحتى يقول هو أحب إليه بنفسه ما ديكو يا نبي قد تتعشو وولده ما ديكو يا نبي قد يجو والناس أجمعين ما ديكو يا نبي قد عنجي بينه وأن معنى محبته صلى الله عليه وسلم بينما معنى يبقى يا نبي صلى الله عليه وسلم لو غير ta'atuhu fi ma amara ina ni diga ga wajina wa lam yutu wa tasdiqu fi ma akhbara ina ma ni aya labari tubana ya gaskiya wasu bu ma naha an wa zajara ila mu yudiya kamar da yana nabi sallallahu alaihi wasallam in ga ka kuci nan ga la luga ne ya Allah yubadallah illa bima shara ila ma jibu ta ce ta sai na bi da shari'a yana nabi sallallahu alaihi wasallam la isra'uhu ujibu ya nabi ga wa ko da ga wal gulufi ujibu ya nabi ga wa ko biya ko dirdin labari nabi ga wa rafu amma zilati allati anzalahu Allah azza wa jalla azza wa jalla lọ́jọ́ ọ̀la àdébí ọlọ́dún aago mọ́sílá ọtí ti lójú gbọ́nà ọ̀la ọlọ́gbọ̀n bàbá ọ̀gá dídú ààyè yóò dọ̀gba ẹ̀dẹ̀ àdébíyàn wọ̀lé ti ràtà به قد ووض وين عليه الصلاة والسلام يعني فقد قال صلى الله عليه وسلم للي عليه صلى الله عليه وسلم وتبه الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاكيك جاكا إنه لا يستغاث به هو ووض جميعا وإنما يستغاث بالله عز وجل بل يعني هو ووض جميعا الله سبحانه وتعالى وهذا الاستغاثة به إذا هو ووض جميعا صلى الله عليه وسلم صلى غير من الأولياء tó tún lẹ́sẹ̀ sáré tí ọjọ́ mi واصحاب المشاهد دغن بزيجي جي مشاهد وين بزيجي في كبر من ولا شيء ده البركه بينا ما تودو هو بيو ده هو زي لا نجي شرك بالله تعالى شرك هو لذا لا فاتي باتنا وتعلق بغير الله تعالى إذا مو إذا مدى إذا مدلو إذا مدلو مدلو بدلو شيء نجي الله وانا في جلب خير يرجع الخير وجه أو دفع شر كل لا شر نجي أبو استقلالا بتتعشوي أو توسيط ko ga zane ga kuta ta ce amiyo shirku jijiyan na shirka a ti ga biyu ale ga ta tuna ji ba tsoro tufe ga ga ya ciya akida ya halusunnati wal jama'a jo ya ce sifatu ya ce ce ku tufe na ga ga ga mini sifatu ya ce ce ce gaga kamar da ce wa kallama Allah Musa taklima min ittifati sai ce ce ce ba yi ko min ittifati sai ce mu ce ce waga am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ai ga ko na ya ga sanata na ya ga tiyana yawa bala wa rusuluna ladayhim yaktubun eh lalle kiti da babu eh kai naji eh gana ministry fati ya ce ce ce fayin ba ko ko ba hadisi na nabi a alaihi wasallam ga yujige ji tuba ce ke fayin babi tubina min sifati yace ce ce ce masa kuma na nabi sallallahu alaihi wasallam ga da hafallahu ila wajlaini ce ce masa da bayan zaguba yaqtulu ahaduhum al-akhar zaini min abun ga zainu وكلاهما يدخل الجنة لهم بابا مقاقدا الجنة من الدفات يتيتو تيتي بإيكو إن الله على shay'in qadir sai ci da iko ta ce yandondo ni ceci da ilimi inna Allah inda wa ilmu sa'a ilimi a alkiyami daga ceci da wannan zulul gaisa mai dule shi ne wa alamu ma fil arham ceci ma da ilimi ne da ba ila ina jere ko wa ma tadri nafsun ma za ta kusubu gadan ila make na je suna wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamus ila make ke da nan wa cicina amma ba ne da ga ga ga wato ba ne ga daga ceci ga ilimi ne da ba ila ina jere no a mai diska ne asibiti kiyo a yajan eji eh, a za ka ni je sai da wayo ko yin na laji wayo ko yin na ni wayo ko yin na ba wayo ko ega ebe eh, an tuba bu na le bu ne ne je bu ba ko da to e ku ko tu ji ya wu nu e ja ta to cewa cewa reconcile ya ganda reconcile ba ni gani da ya ne ne da ta jira alaikum salam ta zara na zuku ga na bani nan a dora ko za kirkin wayo ko ma za daidai wayo ya yau yau ga wajiyare ilé wo ibo alekun sara. ee wa. ta ba yi yi girbe su ilimi na labi ba ne ga guba domin kan da ci ɗaya eh, ga bage wa mu ga bilajen zaki kan ci wa ga zaki wa mu ga bilaje baki kan ci ya ga ni wa mu ga bilaje guba kan ci ga guba wa mu ga bilaje ni na sai na sai part 1 ye je ba ti ki ye je ga zugu e ko ne ga ya na in da ci in da ci ya ga fa kallon la ma jo ga la ma ju in da ci mo fe ke ga ko ke e, ga magi ilimi wanda ke yi za a ce na ilimi wanda ya ci alaikum salam a gẹ́gẹ́ yàgbé tí lọ láì ẹgbẹ́ tó tó àmẹ́jú àṣìbítì onílọ́gbẹ́gbẹ́ fún màdìlẹ́gẹ́ láti tọ́kánì lẹ́gẹ́ yìí báṣì nígbà a mẹ́rin láyé àbẹ̀lú jì àkùlá àdégbẹ̀wé àlẹ́ ìbáfílà rà ní wòtó máa lè ta gbogbo àmọ́ kílíyé kọ̀mpútà láwọn tó bẹ̀lẹ̀ yé talo adé kòtúrò pi wa ò kéke píríǹtì gbé píríǹtì alekun sẹlá. lóòrè ẹjọ́ jíjí ni. bá a ní ẹ̀ṣẹ̀ ní wíwá àyàgbẹ́ náà ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni láti akọ́ńtẹ̀kì rán ẹgbẹ̀rún ìlú náà jíjí ni agaji kan za ki fahimta ko shi yawa a cikin da ya na ni ne ba ne da tuye ci ne tuye ci game da na ne ne ji fawa ko ci wa ci bayani ne da ni daga ku ban ne ya da na ka tsoro kula ni ne mu ji dai ya wuce za mu ji dai da zamanin ne ya mun dai da zamanin ne ya gono gbogbo tẹ ti gbé gàdé ológun bàbá bàbá òun ló tẹ. Òun gbá ní ìlú òun oníkà aláwọ̀ sírú láyà ní òun ní ẹ́ ní àtàn jọ tó àgbo. Ẹni da wani alif masu laraham da jino ba ko na Allah gun gaje ilimi yau. ma gaje asibiti da ni? aga kani ndi nnono so ejo wone wa fe ne gibu go je kunye kiri modene e je soso bashi ko ko a ce go wa la ga gando ta adiga control p wa ike ojo keyboard oje be ne ta print ta ti mu print aga photo ejo ojo ne to bila bi ja ko wa ga ga bitu enne ne ta su bitu no bi aya ne no ne ya je ya ni na esi didaloke dalori nufo lani aya alkur'anu gan waya alamu allahu je ilimiya ma yana fil arhami ko da niya ma yi fona lo ko da ga ma wa ga ga mai kimela Yoru akil, mọ́n tó kún kí ẹ̀lọ́, akilu, da alẹ́kẹ́tù, kú da tó mú dògbé tìbí ẹ́ ti yẹ, kí wọ́n àti ẹ̀dà lóòjẹ́ ìlú ìgbẹ̀wò ṣẹ́ra, tó tó ti gbójí. Yóò bá ti gé ti dúkú, káàkù ní lókè tó ti mú ti mẹ̀lẹ́ katika, epo kí wọ́n àjọ, láti jí ti wọ́n àjọ, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ kẹ̀kọ́, kí wọ́n àjọ ṣùgbọ́n wíkẹ̀ lágájú skáni gbogbo bàjú ọ̀pọ̀ ìlàjọ ọ̀rọ̀ yóò sáti ẹ́kẹ́ ìjíjí lè tàbí nílé ìdàjẹ́ tó wọ́n gbogbo méjì kẹsẹ̀ ìdàjẹ́ náà máa dé ìlú lóòkà lágádà fóòsẹ̀ tún ló ti ibẹ̀ yóò yí ti kágbé tó sọ́mọ ẹ̀lú ẹ̀gbọ́n bàjí wọn mọ́ òbí ní tó àyè wà bí wọn gún mi. ko da ta oji ba ne ga na ji bai ne oji ji ayo ko gangari da lamarin na ji ba wani tufa ce ya soce ko ta ji ta ji alarasho sunnatu wa alarshi a rahman gbogbo sifati ne bene a imani ji gangari biyu ọmọ ọba ji oke si alake nínú yìí lẹ́mọ́tọ́ náà ọmọ alásùfà tó ṣe àbẹ̀yẹ àníta lóńdò mọ̀ kó ọmọ lákè fún ya mẹ́ bọ́lẹ̀ ìtàjì dọ́gbó wà àgbẹ̀rẹ̀ sọ̀kọ́ tẹ fìtí wà ọmọdé ti ń wà ọmọdé wà lọ́gbà ọmọdé wà àdúgbà ọmọdé yà ń lọ́gbà ọmọdé kúdùgbà ọmọdé bá ọmọdé ìbàlídà wọ́n lè sàn méjì sàn sannan ji tasiri ne na waje ne ta buwa alalima ne wani musulmi na wula imani ji da yanzu guna nabi sallallahu alaihi wa sallam ina gana yi jiri jirgi da ni gwamnati sa sallan mu je soci mai fice soci na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laya alita da fa la gaje ba ta nan annabi ga ana sayyidu walad adam bila fakhr in yi mu sai adam bai ni ba mu fari mai jan anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga mu maqamul mahmud ne ko da fali ya ni bi alu ba annabi adam guta buya wa ga ba anabi mu ko anabi atuba anabi nuhu anabi nuhu a gano bayan anabi ibrahim atuba anabi ibrahim anabi ibrahim a gano bayan anabi musa anabi musa atubu a gano bayan anabi isa anabi isa ta gano bayan anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakuna atuba anabi nan ke ji sai ta lamba kamun mamu da ya nisa suna nisa suna bai jawo nan ga minan laili fata hajjadda yana filatan laka a sa an yaba asaka rabuka makaman mahmuda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka aljanna illo annabi ga ati baba janna na dai ko misal janna fa yakunu al-khazinu man anta zane fa aljanna da tabe wa zuhu fa kulu ala muhammad in tabe wa ni muhammad yo malaika ta ga bika min ta Allah ta ali hadin qablaka a ga diga te ko na zane wa kani wa na gogo ga kai gano ali diga ta ga yin ce ce ya da aljanna bu zama la ali diga ana awon shafihin mushaffai fi janna mu ga zama farina kagwatan etiyar aljanna na gobe waje fadailu shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaji falalati tanya amma to so nabi wuji to ci to ci ga in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa ad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin kul daga in kuntum fi raibin ya ga da shakka mimma nazzalna ala abdina dai ne mutum da ya wuce na na zai wuce wuce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba tu bi suratin mislihi eh da sura ni da shi alqur'ani وادعوا شهداءكم فمن يجيبه من دون الله بل بالله إن كنتم صادقين أبدا لا يتأكد يوم هذا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ويساعده تبطي الله وإن الله وجود ذاته يشيد قال مسجد الحرام والمسجد الأقصى ذي وجوده لا يعني محمد صلى الله الله عليه وآله وسلم تجد فلما قام عبد الله يدعوه كقنا وجه سيتنا تفيه سيتنا ذي وجهنا عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم عن ابن أكل كما يأكل العبد ميكيك من وجهنا وأشرب كما يشرب العبد ميكيك من وجهنا إنما أنا عبد مكيوتا سيوجي ale diga la tatruni kama tarat nasara isa bi maryam e ga domi ke mina nasara ce ga alibi fa ne ke maryam nama inna ma ana abudu ni sai a kai wuji fa qulu abdullahi wa rasulu e ga je ga wuji ce ci ga mani be tushuyi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ki buta ce ta ki babu na gobe ki kiyamu da har biciwa biciwa da na isha ci ga anabi kila ibada kakuri ne yorùbá ni wọ́n ti alùpùpù bá ta o kuma ga fa ga an to no janna to wa jo la da no fe fewa ale diga sala ku da abu da shakura to wa ga mu ke wuji ne je ba to kina a shawa ale ke ne wa bi muslimina kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin kul daga inna salati sallani wa nusuki to ne mai zuna wa mahyaya to rayuwa ne wa mamati to su ne lillahi rabbil alamin allah zai yawo e wa bi muslimin ko jibuti a to jahal bi wani wa ya ishe ne wa abudu rabbaka jibu ta ce ciyewe hatta ya ci ya kal yaki har bai kakuna yakinu gaskiya da ya wani al babu ga ci so a da ga ẹ̀rẹ́ tí ẹjì bú ìjà tí ẹjì àdìbò kápùlẹ̀ wà jẹ wẹ̀lí náà wọ̀gá àjẹ wẹ̀lí sálà tí a tí ogo láti láti ẹjẹ́ a tí a tí ogo zẹ̀ká tí a tí ogo wọ́n abọ́dà dẹ́ẹ̀tì wọ́n abọ́dà wúzà wọ́n da fíye ne abọ́dà jìkẹ̀sán lẹ́nẹ́jẹ́ àdínìyà da muhammadu sallallahu alaihi ta alkhairi da zana kai ni na ga ya ni bisa sun alusa sun da majaniya ka ni annabi ya yi jenan anabi wa ma a sai lati gwalatu mai masallaci anabi sai da ya ga gari sai ba sallaci na ya anabi ya ce ci layi no anabi sa sallan ce anabi sa sallan bikani yi na ba ta da biya tu babu na yadda ta ajiyo wa ni wa kuma azu shi ya tu da da ke waju daga asala asala ya ta salla ya ta salla wa ma malakat aymanukum bi wuji ne ce ga da karkashi ya ce ga mulki ne annabi sa sallan ga gani ni ka ta to ka mu jajali nan kiwa ga yace zamu ce kakare ya dora kiwa wo so ya ji je ko ai gongo ne haji wali ba lafiya gidan ga ya eh igidi igidi azumi alasarijeji igidi na lalua wata siri gidi ke gidan gine eh, ولا تكن بدعيا تزوج على الهدى فتهدث فالإهداف يزني إلى سقر ولا تكن بدعيا ذات زانية تشابدي أننا تزوج على الهدى وتعب تجيب فكبا ولغما فالإهداف يبنى بدعيا يدني إلى سقر ولا زاد تشابكي ولا فالون سكرا gbogbo ẹsùn fẹ́ di èyí rí ní àlejò àṣẹ́lẹ̀ a gbá àyè ojú tó ti mùtàkẹ́yì wọ́n àjẹ́ mẹ́tọ́ tó bá tó ti wà tó méjì kí o tó méjì bá dá ìwé pẹ̀lú ọgá àdá tẹ̀lé kùdí jùlọ tẹ́yìnì wọ́n bá gùsà àdẹ tẹ́yìnì èèyàn lọ́kẹ́yìn wọ́n àgbẹ̀ àwọn àlítà yìí dẹ́ta àká ní ẹ̀dà ne ya kaci ya alkiya ne to da ya na tuku kata ibu kai zan e da jaje daraja mai na la zaje daraja alkiyami nan daga kafin da ya wuce mu ya ci amma alkiyami ga sai da ga masu ne yi joro ke da tuni ko jibu da to ta firawuna za ne tali mulku misra ko je ga mulki misra wazila da ta jirimin taci ko firawuna sai ne ci ba na rabu kula ala ngai ce ce da wuce gana firawuna sai ne ciye wala alimtu lakum min ilahin gairi in ba da kallon su ne a jibu ta kuma ji ne yanin ba ta ki nan eh eh ci ne àbẹ́tí yẹlé nẹ́tìrà ọ̀nà péjì ìṣòna mẹ́fà àlìkíyà ní gádàdé wà dáa nẹ́kàṣì wà lónà wà dáa náà magagba àná rúrọ̀dún náà da ya gudu wọn wà ṣíyà kò yóò mata kúrò sáà adìsílú alàfíà ọ̀nà àṣẹ́dà nàzà yàrá ìlànà àbídà ní bókíwò wà lulẹ̀ tí yẹ ìṣó mẹ́fà àlìkíyà ní mú gàgbà àmá ìṣó zai ji bai dubu ta ta ta ba ya a ga ji kiyo a ga je latu ko gogo ciwo da na ji kiyo eh ko ji ku ya to ci mu ya to ci daga jo mali ciwo annan muhammadu sa sallam zai wuce sai ce mai tuci tuci ya ce ta annan muhammadu yo rabuna ne daga yin rasulullahi alaikum jami'a tuci ya ce ci yo bai baye sai ce ma kana muhammadu ba hadin rijalikum anan muhammadu ke baba zan dora mini ba je shi wa walakin rasulullah wani su ce sai ce wa khatamun nabiyyin wani ke ya nabiyan zumanku anabi yawa kuki matibi annubuwa nga ya nabi magwaji a nabin dondo zuman buwa a nabi ga bai da dai sa'a ga mi alkiyami na salasuna dajjalu na kazzabu a bita je dajjal ga mana sun ci ji zagoro kuma ya zuma annabi nabin doro a sai kilin bai ya nabi wala nabi ya min ba ji a maji a nabin doro zuman buwa da ba ni bisa sallan ni kici ceci ceci to da ta ali ta be to da ni to je mi sabaga zulu ga ga ude ato ali muhammad kiyoya adiya aje wali su fi jina ne jiga ato ali di na ato ali kiyoya ni da do jiga ato ali di sa yaro kariya wale ga eh, zahirin na shi eh, ɗaya eh, ta aluwa aljanna so ga ina jiba nan muhammadu ya aluman na gogo wa aluwa aljanna so ga ina jiba nan muhammadu sai kuma da ibe shi ya ga a kemiyar shari'a nan musa kula ba sadura nan ajiya shari'a nan muhammadu kula ba yayin wale ga najeriya annabi ga la yasmau bi fi hadhihi umma yahudi wa la nasrani la thumma lam yulil alladhi usiltu billahi kana bi afadin zando ruwa wata ko ne yahudi yo ko da tsaro yo ni da al'umman nan da ta ga waje ma ni bai na tuni da ina na ila ba da wata ga ta dan ni zai yo ni ne ya ji mi ne jo ya ga ta dan ni ji ne jo daga wato a rikitu bi zai nga yene lamito alibi na sheria nke oto sheria ya lamito ya moti yele alibi ba da e na hakika ye lamito ko be yene de ge lamito alibi na ene ye lamito ne ilmu zahir yene jumotu ije janya da na na fa ene ye lamito ne giyo ilmu batin ko e na jajinia mepata iwawago ila e shishi gidi tantame fe finge akila we finge nga a shekun za shi ribar hamra shekun za shi shote kile yin talibar fi sami ya sanar ya je ka da mu so ṣe ja yẹ fún ya gbogbo wọn yi ye je ka tẹ bá a kíkọ ẹ fún o. wọ́n da na ah, bàbá dáná ká ẹ̀jì ẹ̀jì rọ́dà ṣíṣì gbogbo ẹ̀ rọ́dà ṣíṣì bá a gbẹ́dà bá da sọ̀rọ̀ fẹ́ta dẹ́yẹ̀ tí wọ́n dẹ́yẹ̀ tí ká ti fún àgbà àgbẹ̀wò kẹlẹ́ yóò tó mẹ́gẹ́ ìwòlí ìkílẹ̀ òtí ẹgbẹ́ ọgbẹ́gbẹ́ tó ti ń láṣẹ Haramu ya yi ní ilé dẹ́gbẹ́ náà àràmù ìyá ẹyọ àmọ́jà àràmù ìyá àràmù yẹ ilé lámìtú sẹ̀ríà náà àmọ́jà àràmù yẹ ilé lámìtú àjíkà náà nígbà ṣíṣì àgbà shell sálájì nìgbà ànàláwùlá ìlà ìlà náà mutu da ya Allah wani da wajibu ta ga gaske na sai ni su ba ni su ba ni ma zumu sha littafin ta bakiya mai zata wani wacin kumina tana ciki a ga tsaron kallon kila kila ke lami tugin da gina zaune ga a'a ne ga ina gina sane ta kuma da zaune ba ta kira su biyu noni amma àmọ́ tó ne ne ba ni ta ji a ti àjò lè da yí dábàá dọ̀wá yìí tó ti yóò gbójú kó fẹ́ kú lọ gama na su jimla ji da aka ci ga kun fiye kuno ga hu da da kan duk shi ta kun fiye kuno bi fadin la barhamu alali ma to ga inna ma hu za ara da shi kula na kun da ku abuga da jikata to je koya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ànídáyẹ̀wò ọmọlá rasúlì ilẹ̀lbàlá tó tàbí ẹ̀fì ta wà sọ́wọ́ láyé wú kakuna níbi sọ àtúnlẹ̀ jẹ́ àtẹ́tìlẹ̀ dá iná wọ́n sọ abẹ́ ìjígàn ìgbà tó ti àgbẹ́gbẹ̀ fún àlìkíyá ni etí mbókè àgọ́ a ya jiri a annaka kad ballasta risala wayan wa adaita al-amana wa ma mana ci wa nasata al-umma wa ma nasiya jiyalu mawaji wa tarakta ma al ma'ajat al-bayda wa ma ya ta ce ko goro lailu hakana hariya ya shu ya shu jibo wa ya gidiyo la yadiwa na illa a alibi gato allahumma shahada allah jiri atugo allahumma shahada allah jiri allahumma shahada allah jiri bugun yadda gáàjì ngọ́ lẹ́dánú àìdínà sínà níbi àgbẹ̀rẹ̀ na, gáàjì ngọ́ láàpíà déédéèdà sínà níbi òjú fòrò bìí náà ẹ̀ẹ́dẹ̀bọ̀nà gáàjì ngọ́ lẹ́dánú àgbẹ̀gùn náà sínà níbi àgbẹ̀rẹ̀ ọgọ́ lẹ́hùn tí olúgbà náà ẹgbẹ́gbẹ́ ẹ̀ndóró ní ìdáyàgá na alisa suna bayani ji yanzu ne da kaga ji wuce a da nan ali biki a bayani da yanzu nufi ali wani da wuce su ebe ko je bukata wala da su she yin da ci ko ya gaza da ci ko philosophy da ci ko idea da ci ko theory da ko thought da ci ne ga ali ya nabi sallallahu alaihi wasallam bana ibn su yan ma za ba da haqqi illa dalal eh da mu ba gaskiya ba sai ga nan wa ma atakum rasul Allah ya ne ga jawa so wa ma فانته انا ما جاي ليه لغوا انا يا لغوا وما يطيع الرسول انا لا متو تجنا فقد اطاع الله انا متو تجي تمسك بحق الله وتبع الهدى ولا تكن بالهيا يعني. إيه؟ لعلك تبلغ تمسك بحق الله اقوى سي ما تجي وتبع الهدى وما لا مزيجي ولا نتوبا ولا تكن بالهيا غاسه دا نجي بيجي انا لعلك تفلح tsaddanne mu je ga ko ga ba din bi wa din bi ino ga ji ne da wa an rasulillahi ko su je ce ce na tanju ko ga gawa wa tarbahu mu ga rabo wa daga nayi ibn abi dauda alhaiya amma أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني إنه يجنب تمسك بحفظ الله واعتبر الخبر ودا أنك رأيا لا يلائمه أثر تمسك بحبل الله أبو أصنع بروتش لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتمد الخبر آية حديث لم تحديثي وزائرك رأيا لا يلائمه أثر رأي دور نجا جدي وما يجا رأي لم لا تحديثي أنا يسكي الله يوتي وجيتي يكون غامي تونا لا يقوى رجع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لغا سنني إن لغا سنة الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألقي أن عليكم متكئا أنا لاركتي لأنه رجع شيشي وهو لا كذبوا don kwaɗe kwaɗe kwaɗe ta ga don gai a ci lamu ne amma ya gani ani mun da ganin ta daga bai ni bai da kuji ta bulla takani da yake lita ta yace ci da ma jin na fi min halalin ahlan nawu ina da qur'ani ga nan liman yula alalli wa jin na fi min haramin haramnahu ina da alqur'ani go ya ramu na yula ramu hadin to Allah inna ma harama islami sunna harama Allah yanzu wanda hadin ga go ya ramu diye ji na to ci go ya ga Allah inni qur'an al qur'an la ya الجهاد ومثله معه ببجياء القرآن كي بجو سنة إنا نال نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون يا تبقى تيجي يما غوتا من تبقى نو وقف لك هذا القرآن ومن بكيو سنة ومن أبا سنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم ebana salafi ga hadisi sa bi sunnati najat edu lagu su sunna kun الإمام مالك ولما نمت نبتدى في الإسلام بدعة زندب ناس بدعة بدعة جينو يرى حسنة بدي بدعة نجنة فقد زعم أن محمد خان رسالة لما يدعك دعك أن محمد عين تجي ما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإمام مالك فما لم يكن يوم إذن دينا فكيف يكون اليوم دينا إن أجي عجيني زامن يعني دي عجيني هذا وجي عجيني منه labibu ija adina fidawu ija adina kyautar fidawu eh, a'a gigi ne zo a sáza ń gbé ìgbésí ọ ìdáwó wọn pé ó bá rẹ̀ gẹ́ẹ̀sì ga ya gàdúnà náà làwọn ti gbóná wáyé lànà dáadọ́ náà ni ẹ ẹ bá ẹ̀gbọ́n làbẹ́ẹ̀lì lẹ́gbọ́n bẹ́ẹ̀lì yana wani ro gobe ne gaji ba ni waga waga ya gawa a dake wato ko wa da kotu ko wa da police station wato ne waga alaza zaka na jike alawa gobe ne a ga rajin salala wibo to ni kan gita awo ko offense kici mo awo àlìgẹ́sẹ̀ títí mẹ́ta tí ó wo àti e e wo fókútí máa gbé aláwọ̀ mẹ́rin agbàmì pátá wo tó tàjàbẹ́ fi tó kúrò àtọ̀kọ́ mọ́ wọn yẹ́láwọ̀ bọ̀ jẹ́ wà lè yẹ fìdá òdìdí àwọn fìdá òdìdí àǹfààní à wọ́n tó ká ti ṣìwé títà tí á fìdá òdì àti òkà lọ tínú jìbù tí a tó ti wà lẹ́ẹ̀pà tó ti bà tínú a lè tó sún náà níbi gàdà jìbìbí àmọ́ ekú kẹba ìrìjì àlùwà sálà a àzù e ko. waje dukiya azakawa wajewo waji jiforo otunguri kagwa wotun dede haki eba ati haki eji ati gafujoji ibiwi di akuri gabi atoti jisede atoti juruku atoti na alukur'anu ba te na waji da ojo ngode woto beji tato wo kwa aljanna jiwe ya ti tato bi wo dijo otu amẹ́ta gùn yóò aje àjẹ́ grade 1 ulo kikirika alimo ma alimo je lo mun ata to zadi di boga da nuno kikirika mu go tsire haka je ji fidawu mu to go fidawu ya ti before mu tsa tazakkaru ku faka yawmul ardi ta fono waji gore to to guru to ta gbe no lamu ta lamu ta ikira kitabaka fasabina suka su ba da ta fi ìjẹgá bọ̀bọ̀ ń yẹ jọ lálàájọ́ ni ọgá ni ko e ba na ka ga su ba ne da yi an da naki eh eh sai mun zo àti wani èyí ìṣòro ẹ̀kẹ̀lẹ̀ àdínijó onígbà tuntun ní bá ní ẹjú òjì láti àfẹ́dà ní àdámẹ́tì àti àfẹ́dà tí bá àdámẹ́tì fẹ́dẹ̀ ẹ̀mẹ́ ti jẹ́ ìdílẹ́mọ̀rẹ́ àdámẹ́tì ní àtọ̀ wà lé kẹ́yẹ méjì lọ́sọ́pẹ̀ títà tí ó ga kiri jì ló dé gbọ́nà fún àlìkí àmì adé ìdánwò gàwọn àpòkẹ́yà ẹjì tó ẹjì tó ya ìdánwò gàá bàbá àwọ ìwò nà àwọ ìwò yàyà àwọ ìwò gbásùn àwọ ìwò ẹbá àwọ ìwò ìmì àwọ ìwò yóò mẹ̀jú ìlú mílà fi yìí tó ń mi yí wá àbí yìí wọ́n sọ ìbẹ́ tí ó bẹ̀ nìyí. ọdọ́gbọ́n ó jù sọ́ à. ẹja ni wọ́n tún pé nígbà náà sájìmí wọ̀ ẹni mi wọ́n ọdọ́gbọ́n ní yóò nígbà òjò nígbà àbáyé kò tó ti àtàdé àtàdé lọ ẹgbẹ́ yóò lọ́kọ̀ àlọ́ ńgá ìfún lásìlá sílẹ̀ ó gbẹ́gbẹ́ sílẹ̀ yá kú. nígbà àtàn nígbà wò tó gbẹ́gbẹ́ tó fi ṣẹ́ńgbẹ́ ti gbá nínú àtàdé lànà àtàdé lànà ó tó gúndé bòdì àná àfẹ́ láti òkè ṣílá bìárà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ kí mo wò dé àmọ́ òun ìdè ní pátápátá òkè olóṣù ní àbáyé kò tó ṣe àtàkì òkèjì pé èkejì mẹ́mẹ́mẹ́lẹ́ gbèsà méjì náà èjì ìṣe àti nàmá àrẹ kámẹ́rà wúso wà ọ̀rẹ́ kí ibo agbára ní ìṣègbàgbèjì múná tuntun ìdá àdìkìyà ní fòbọ́ pẹ̀lú pẹ̀lú ìmọ̀ àjì zandoro alẹ́ ní ẹ̀tẹ́f ọgbọ́gbọ́ ọgá àdìṣírí àdìkìyà ní يوم القيامة لو علمت بهوله لفرغت من أهل ومن أوطاني يوم تجدد قد السماء لهوله وتجيب فيه مصارف الولدان يوم القيامة فالك يعني لو علمت بهوله وقد يريد في البيت نزوها لكيانونا لفرغت من أهل ومن أوطاني وقاعد بك بقبوه وقاعد بك توجه يوم أفونا تجففت السماء سمع دي sama hafi sama ga Allah lalalago wata shi mu fi yi mafari kulwuldani hatta fi yi zakan yi magani ce gukun wuce ne da bugu na lori ji shiru a kwallo da bugu addini jiga a duniya na ne za a sallan ma hajji liyani hajjiliyani adadda jiga a nibila hajjiliyani kashe hadiya shi dalili a ne dalili ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai ji ga annabi la ne ga annabi aje da dalili ta sufi eh ina da gogo annabi la aje dalili alaki da yi ne gwamnati ce lata ta zama lalma ku jilu fi sabila ba san bada yawun da rabi yuru da ku zai shi su kun da wani ga yadda ku aji hajjali jani mare a san ba sai ta abu a rayi to ce ya azuki aka ga sha da ila jahil ali ne ga sha da ya sha da ga sala jahil ali ne to ya ji ga aka yi nuna a wata yaya ba ci eh la ga ali ila jahil ali ìdàgá jẹ́ àjèlí ẹ̀ta inú ìyàwó báṣẹ̀ àmá ẹkún náà níbi láti àjèlí àná ààrẹ tòtò wé ilé àlejò yáde ẹgá pa inú ìyàwó mọ́ mo máa ka rẹ̀ lọ́kùnrin àti ẹ̀jọ̀ àzọ àjọ bí máa di àbẹ́ ẹ̀yìn lọ́dọ̀ àdìkùnkà ní ìdọ̀lá yìí ma àwọn fèrè táti ilé ìdàgá jẹ́ àjèlí ẹ̀lú jùgú báṣẹ̀ amma ne ba mu laji hadi zuwa lamu na ni daga inna ma shi la nuratu e ji zuwa ma talakna fa wa sadaka ne ji galu ba sadaka wata yayin yi ci ya ni za san da magana sa kai mai sadi baro fe go ani ga ibira a ba da ne sa san da ibira yi mu ta ne ne ga yi ne to ne waje mai miraji da yau ke ya na ba na jiye ba ta da dalili yake anabi da eh, da banda ne ya gaji zugo alayhi sallam ne ta salatu ya ni bando bai gata nan da su kuntum a ne ji a nina a ta yi wuya ni ga wuya da nasu alinu ko ji da haka irin shi ko kiwa ya jo a a jiki ne biyo don wa ja ya jibiya wa ke dula nin nin ne o tige wuye ne ya sha alaikum salam lokacin da wata ne

a bí ó tó agé ìjìká àti òfin ojú kí o òfin ojú gáà ní wáyé ánìmẹ̀yọ ánìmẹ̀yọ ánìmẹ̀yọ dáná gẹ̀gẹ́ àníbi sọ́tò dáná gẹ̀ngẹ́ apá ìmúyàwó ánìmẹ̀yọ afayin ya nabi shi ya wa wanda ga ya gona nabi la jihadi la wala ta afayin mu ya wa ya mini kogonin ya nabi shi na mu mini ya wa zuwa juwu ma tum mini shi ya nabi na mu mini ya da ta no ya ne ba ci mini shi ya nabi shi aga ake yi ni alikiya no bi anin magal balatu da akiri zaujiha ga le ga illa la ti fa yuji wa ano ga da wono sai ga ne la be go aji ogun ayebonu la jaje le ano gu e eh, la ti e ja ni bi jugo ano sai ba zai ji jimani ana daga gamla a nabi na gibe gina a daji an lalata misu a cewa ga alai ya kwaya to a ba ya kwaya ka ta lagi kwaya sai ya shi ɗago tuwu majajin nan lulu kiwa ga wata ka ni diga ajin hanjali ne ji a yana wani gwana sadaka shi ne ke bi labi ẹtí gan-an tí wọ́n jọ sóò kíájájẹ́ láti ṣúwà tó ṣúwàdá òṣèré lọ́gbó ilé ṣúwàdá òṣèré lágbà ọ̀tùgbọ́ ìndọ̀rọ̀ bí ìgbébà tó jẹ́ àgbò àṣẹ́dàwọ̀ pẹ̀lú gbókùn yóò gbèrà ìwà ìṣà yóò bà tí gan ti lúgún ṣúwàdá òṣì kí èyà wọn tún dájì ṣúwàdá ṣe ìdùgbẹ́ tí mo lúgún ló wá dúkìá gbọ́ ejúgbà ejúgbọ́n ejúgbọ́n

inú ẹ̀ta ẹ̀fẹ̀dánlẹ́tì ká ẹ̀ta ẹ̀ta àṣẹwàlẹ̀ ètò sí ràyíwá lè lẹ́wẹ̀ àyàtí mọ̀zọ̀kíyà tó di ràyíwá ìrìyàn ìṣà náà wá àyàtúná fìlkọ́bìrì bá dẹ̀mọ̀ máa ti náà hakùn wẹ̀ alùná bí ìlmọ̀nàkáni wá àyàtúná fìlkọ́bìrì ràyíwá ni yà àti dẹ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà bá dẹ̀mọ̀ máa ti náà bá ni yà ti náà hakùn gaskiyo waya alùná bí ìlmọ̀nàkáni mọ̀nàkà fún bàmà àbẹ̀kẹ́ bẹ̀rẹ̀ tàbí jíǹgà láì mọ̀rọ̀ bùkà mẹ́nàbíyúkà máa dinuka yi shi wana ke labe nan daga salatu ne daga wuya yawon labe nan a wuyan ya wuya salatu yace in ka bari je ki yo yi da hadis na nabi sallallahu ba wai ga masu ga ga je assalamu alaikum da rasulul mu'minin ya gafirullahu lil mutaqaddimin wal mutaqirin wa inna insha Allah bikum la yakun da wuce yo ka shi ewa e rubu this rayuwa da ba ku ji rayuwa yi da yau ne shi ba da jawaya ne